Romawa Sura bakwai To, ’yan uwana, ku da kuke masu sanin koyarwar Musa, za ku gane abin da zan fada, koyarwar nan takan yi iko a kan mutum, sa'ada mutumin yana da rai ne kawai. Misali, mace mai aure, koyarwar Musa ta ɗaure ta ga mijinta, sa'ada mijinta yana da rai. amma idan mijinta ya mutu ta sami yanci kenan daga koyarwar nan da ta daure ta da mijin saboda haka idan ta aure wani daban sa'an da mijinta yana da rai za a ce da ita mai zina amma idan mijinta ya mutu tana da yanci kenan bisa ga koyarwar daurin aure idan kuwa ta sake aure wani ita ba mai zina ba ce ’yan uwana, wannan misali ne game da ku, ta wuri hada ku da jikin almasihu, kun zama matattu game da ikon koyarwar Musa, domin ku zama nasa, wato, na wanda aka tada shi daga matattu, domin ku haifar da rayuwa mai amfani ga Allah, kamar itacen da ya haifi ‘ya'ya masu kyau. Gama yayin da muka kasance a karkashin ikon halin mutuntaka, koyarwar ta yi ta zuga muguwar sha'awarmu, sha'awar nan tamu kuwa ta yi ta aiki a cikin jikinmu, kuma dukan ayyukanmu suna haifar mana mutuwa. Amma yanzu kam, mun sami yanci daga ikon koyarwar Musa, gama mun mutu ga abin da ya ɗaure mu. Saboda haka yanzu muna bautawa Allah cikin sabuwar rayuwa ta ruhunsa, tsohuwar bautar da muka yi wa rubutattun dokoki ta wuce. To, me za mu ce kenan? Koyarwar Musa da kanta zunubi ce? A'a, ko kadan. Ai, ba yadda zan iya san abin da yake zunubi idan ba ta wurin koyarwar ba, da a ce koyarwar ba ba ta fada cewa. Kada ka yi kwaɗayin abin wani. Ba, ai, da ban san abin da ake ce da shi kwadayi ba amma saboda umarnin nan sai zunubi ya sami ƙofa ya zuga kowane irin kwadayi a cikina gama idan ba tare da koyarwar ba zunubi ya kwanta matace a da kam a raye nake sa'ada ban san koyarwar musa ba amma da na san umarnin sai zunubi ya tashi da rai ni kuwa na mutu na kuwa gane cewa umarnin nan da aka nufe shi ya kawo rai ya kuwa jawo mini mutuwa zunubin ya sami kofarsa kuma ta wurin umarnin ya rude ni ya kuma kashe ni saboda haka koyarwar da kanta mai tsarki ce umarnin kuwa mai tsarki ne mai adalci ne na gare ne kuma wato ko za a ce koyarwar nan da take mai nagarta ta jawo mini mutuwa kenan ina ko kadan ta wurin koyarwar nan da take mai nagarta zunubi ya jawo mini mutuwa domin a bayana ainihin yadda zunubi yake wato ta wurin umarnin nan zunubi ya fita a fili da iyakar muninsa mun dai sani cewa koyarwar musa abuce ta ruhu ni kuwa mai halin mutuntaka ne bawa kawai a hannun zunubi ban gane da abin da nake yi ba gama abin da nake so in yi ba shi nake yi ba kuma abin da nake ki shi nake yi idan kuwa abin da nake yi shi ne abin da ba na so in yi na yarda kenan cewa koyarwar mai nagarta ce wato ba ni ne da kaina nake aikata wannan abu ba sai dai zunubi nan da yake zama a cikina. Na sani cewa ba wani abu mai kirki wanda yake zama a cikina, wato a halina na mutuntaka, gama ina da niyyar yin abin da yake daidai, amma yin haka ya gagare ni. Ba na yin nagarta wanda nake so in yi, sai dai ina ta yin muguntar da ba na so in yi. To, idan ina yin abin da ba na so in yi, wannan ya nuna cewa ba ni ne nake yin wannan abu ba, sai dai zunubin nan da yake zama a cikina. Sai na ga, ashe, ya zama mani ka'ida cewa idan ina so in yi nagarta, sai in ga mugunta tare da ni. Gama a ciki cikin zuciyata, na amince da koyarwar Allah, amma a cikin gabobina ina ganin wata ka'ida daban wanda take yaki da ka'idar da hankalina ya dauka, wannan kuwa ta ɗaure ni ga ka'idar nan ta zunubi wadda take zama a cikin gabobina. Kaitona abin tausayi ne ni, wane ne zai cece ni daga jikin nan mai kai ga mutuwa? Godiya ta tabbata ga Allah gama ya cece ni ta wurin Yesu almasihu Ubangijinmu. saboda haka ni da kaina koyarwar Allah nake bautawa da hankalina, amma da halina na mutuntaka kuwa, ka'idar zunubi nake bautawa.